Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu na sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار a'adana Allah wa jarana minan na ba ma ba yan musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau muna yammacin litinin biyar ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1439 wadda daidai da 21 ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara dubu biyu da goma sha takwas allah ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka na umar bin khattab allah ya kara mishi yadda da ke nan unguwar mai sani ko tanki cikin garin dutsen ma karamar hukumar dutsen ma jihar katsina nigeria domin dora da daya a karatun tafsiri da muka fara wannan shine majalisi na uku da karatu gaba daya kuma muna cikin sura ta biyar ita ce suratul ma'ida darasin farko ya gabata jiya yau za mu ji darasi na biyu sha Allah kuma za mu tashi daga kan aya ta biyu Allah ya taimake mu ya sa mu dace na'am alaran ma Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا هللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله الله شديد العقاب نعم wannan ayar Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace ta sauka ne akan wani mutum da yake cewa shi Al-Hadar al bakri mutanen Madina suna wurin da suke shan ruwa a wani wata mai alfarma sai zo ya fada musu yi musu raunuka yi musu abin da ya ga dama sai bu saboda wata ne mai alfarma shekara ta zagayo shi kuma sai niyyar zai je aikin haji ko zai je umra yi su daga cikin mutanen madina su kai niyyar bari su je su tsare shi su rama abin da ya musa wancan lokacin sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal na amuru ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya la tuhillu ma kada ku halatta wa kawunan Shair sha'air na Allah subhanahu wataala sha'air jam'u sha'ira nan a ilimin balaga wani abu yake cewa da shi isti'ara ma'anar sha'ira al'alama wato alama amma abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa ya ce abin da yake cewa sha'airullah su ne abubuwan da Allah subhanahu ta'ala isanya domin su zamanto alamu ne na addini wanda za a gan su a gane wannan addini ɗaya daga cikin ɗalibansa mujahid da malam suddi Allah ya ji kansu suka ce ana nufin safa da marwa da hadaya da ake kaiwa da ɗakin ka'aba da abubuwan da ake yi na aikin hajji suka ce wannan shi ake nufi da sha'irullah ala'ayi hal magana mafi inganci a cikin maganganun malamai shine abinda ainihin Kisir kafir ikawo cewa abinda ake cewa sha'ir shine duk wani abu da Allah isan ya shi ya zamanto ibada ne wannan shi ake da shi sha'ira ko shi ake da shi sha'air a yaren shara an gane Allah ya ce yawan lazina amanu ya ku waɗanda ka ba da gaskiya la hillu sha'ir Allah jam'u sha'ira sha'ir jam'i ne na sha'ira iya shara'irullah su ne wato shari'o'in Allah wa ma'alimu dinihi da kuma alamomi na addininsa bisaidi fil ihram wato kada ku saba kada ku halatta ainihin dokokin ubangiji subhanahu wataala da yin farauta a cikin harami ko kuma kun riga kun yi haram farauta tana haramta a yanayi guda abin da za a farauta din in yana cikin harami haramin makka ko haramin madina to haramun ne wannan abin farauta a farauce shi farauta tana haramta ga mai mafarauci ko ga wanda zai farauta ko da abin da zai farauta ina wajen harami idan shi wanda zai yi farauta din ya sa kayan harama ya yi niyya ya riga ya dau harama zai tafi aikin haji ko zai je kuka to haramun ne ko da a wajen harami ne iga abin farauta ya farauce shi Allah subhanahu wataala ya ce kada ku halatta wa kanku abinda Allah subhanahu wataala ya haramta ainihin a irin waɗannan yanayika da bayanin su ya gabata wala shahr haram haka nan kada ku halatta wa kanku wata mai alfarma da yin yaki a cikin sa ko da zaluntar wani a cikin sa ko da yin wani abu wanda aka haramta a yi a aikata wannan abin a cikin wata din mai alfarma bil qitali fihi da yin yaki a cikin sa watanni guda goma sha biyu ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani inna iddata shuhuri inda Allah suna ashara shaharan fi kitabi adadin watanni a wurin Allah ƙididdigar su wata goma sha biyu ne a cikin littafin Allah tunda Allah ya halicci duniya haka ya sa watanni guda goma sha biyu watanni guda nawa guda goma sha biyu babu ƙari babu rage cikar wata shine kwana ashirin da tara in wata ya cika to ya kwana ashirin da tarki in ya yi nusan sai kwana talatin da haka nusan ɗin wata a musulunci ana samun nusan ɗinsa ne da ziyada babin nuksan wata kwana ashirin da tara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi alkawari ya yi kance matansa sun bata masa rai sai ce na kaunace muku ba zan dawo gidan nan ba sai wata guda sai dai wata guda ba ku ganna sai keɓe wani wuri da ba za su iya zuwa wurinsa ba shi ko ba zai je wajensu da kwana ashirin da tara sai zo sai shiga gida nana isha Allah ya kara mata yadda ta ce ina shigowa muka yi kicibus da shi ba wanda ya gan shi sai na ce da shi wata ɗaya ka ce za ka yi kwana ashirin da tara sai ka koma sai gobe ka dawo ta ce ai duk bukata ta biya ta ita dai ta riga ta gan shi sai annabi sallallahu alaihi ya ce aisha ya ce ai wata kwana 29 ya ce aisha wata kwana nawa ne kwana 29 malaman falaki sun yi bayanin inda wata yake kwana 29 wato suka ce yana da daraja ne guda goma sha ran da yi bayyana ba a ƙara masa daraja wanda ya fito da ita da ita yake abin nan komawa da haka ne za ku ga idan wata ya tsaya a cikin minti goma zuwa ashirin ya ne ya ɓace to amma ka shegari za a ƙara masa daraja ɗaya to sai ya ɗanɗauki lokaci to ana nan ana ƙara masa daraja ina da darajoji ne guda goma ran da ika yi kwana sha biyar ka kula za ka ga watan baya ike haskensa yana ja baya daɗewarsa a sama tana ja baya ainihin hakan in ka ina ranar farko ɗaya ga wata kashi ka fara ƙara masa daraja biyu ga wata ina zuwa sha biyar ka fara ragewa kana rage sha hudu ya kai ashirin da tara shi ke ina fatan kuna gane to shi ne a sallallahu alaihi wasallam ce wata kwana ashirin da tara yake hadisin abu na Allah ya ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi ce ainihin wata kwana ashirin da tara idan ba a gan shi ba fahim gumma alaikum kenan in ya rufe an ki rufe muku shi buku gan shi ba ko ga jimare a sama ko kun duba kun kasa ganinsa ko wani hadari ya taso ko wani duhu wanda ya hana ku gan shi to sai ku cika ko kuma haske ya yi fawo da yawa shi ma aka kasa ganinsa to sai ku cika wata kwana talatin wannan shi yake nuna maka cewa cikar wata shi ne kwana ashirin da tara in ya kwana ashirin da tara ya cika in ba a gan shi ba to shi ne za a ce ya yi nusan wato nusan ɗin ba raguwa a cikin kwanakinsa ba shi watan ya yi nusan bai iya fitowa ba kuma ba a iya ganinsa ba saboda aka sai a cika kwana talatin Na kai yi ce in gumma alaikum fa akmilu talatin, sai ku cika lissafi kwana talatin. to waɗannan watannin masu kwana ashirin da tara-tara ko masu kwana talatin-talatin, a wurin Allah guda goma sha biyu daga muharram zuwa zulhijja a cikin suratul tauba Allah ya yi bayanin mai isa yi bayanin inna iddata shuhuri inda Allah isna ashar shahara saboda laraba a zamanin jahiliya suna da wani abu da suke cewa da shi annasi ko annasiyu me annasi wato advancement ne suke samu wato idan suka ga suna so su yi wani ta'addanci a nan kusa misali idan suka lissafa in watan azumi ya wuce da wata biyu suna so za su yi wani ta'addanci sai su ce to kun ga ai bayan ramadan sai shawwa sai wanne sai zulqa'ida zulqa'ida kuma yana cikin waɗannan watannin mai masu alfarma to sai su ce to an tura shi gaba sai su an yi ne an tura shi gaba sai su ce babu an yi weba yanzu babu wannan watan saboda aka sai su ta'addanci su a ciki to shi wanda za su yi wa ta'addanci shi bai san za su yi masa ta'addanci ba saboda ya sa kankance cewa wannan wata wata ne mai alfarma ya saki ransa ya saki jikinsa ba shi da wani tanaji su kuma kawai sai su je su fada masa su masa ta'addanci to shi ne Allah subhanahu wataala yace innaman nasiyu ko innaman nasiyu ziyadatun fil shi wannan annasi da kuke yi ƙarin wata a cikin watanni su zama wata sha uku a shekara wannan ƙari ne na kafirci akan kafircin da kuke da shi a baya dama kafirai ne ku ga kuma wani ƙarin kafirci kun sake kawo kun hau kai shine kun ƙara wa Allah subhanahu ta'ala wata a cikin abin da shi kuma ya hukunta alhali inil hukmu illa lillah irin wannan aikin aiki ne na Allah subhanahu wataala to da haka Allah sai ya hana to wannan watan mai alfarma ko watannin masu alfarma guda hudu ne kamar yadda Allah ya ce minha arba'atul hurum daga cikin su akwai guda hudu masu alfarma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ya aikin hajjin ban kwana a hudubar da ya arfa da mina yi ta maimaitawa cewa zamani ya juya ya dawo kamar inda Allah ya halice shi daga yau an yi wa zamani rawu ya dawo kamar daga yau aka fara matafiyar da rayuwa komai ya tsaya daga yau za a fara annabi sai ce adadin watanni a wurin Allah wata goma sha biyu ne su ne watannin shekara akwai guda hudu daga cikinsu masu alfarma uku a jere zulki'ida da zulhijja da muharram ya ce da watan rajab na mudan ya ce dukiyarku da jinananku da mutuncinku haramun ne a kanku kamar haramcin wannan yini naku da wannan gari naku da wannan rana taku to daga nan ainihin sai aka koma ana tafiyar da al'amura inda suke a asali a waɗannan watannin wani baya zaluntar wani ba a yin yaƙi a ciki shi ne Allah ce wannan shaharar harama kada ku yi amfani da wata mai alfarma ku ainihin wato zalunci wani ko kar ku halatta wa kanku yin yaƙi a cikin wata mai alfarma kun wuce a cikin suratul bakara Allah subhanahu wata'ala a sharul haramu bisharil haram saboda haka wannan ayar Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda a ra'ayinsa a fahimtarsa ce an shafe ta saboda waɗancan ayoyi da kuma ayar suratul tauba aka ce a yaƙin mushirkai kafirai ko ina aka gansu kuma kowane lokaci amma mafi ingancin magana kamar yadda da yawa daga cikin sahabbai da waɗanda suka biyo bayan suka tafi a kai ayar hukuncin ta har yanzu ina cewa watannin nan masu alfarma suna nan suna existing babu ran da za a zo a ce waɗannan watannin sun rasa wannan alfarmar da Allah subhanahu wataala ya basu. abin da ya haramta a aikata a cikin su turran da ya haramta su har yau da muke ciki har gobe aikata wannan abin a cikinsu haramu ina fatan kuna gane don haka kenan nan itlaq din mukayyad an gane yaushe halatta a yi yaƙi a cikin wata mai alfarma idan arna sun yaƙi musulmi a cikinsa ai kuna gane ku in sun yaƙe mu a cikinsa to sai mu yaƙe su don ba za mu tsaya mu zuba musu ido ba mu ci ai wata ne mai alfarma da aka sai su karkashe musu yi mana rauni su ɗabe mana dukiya su riba ce mana 'ya'ya da mata mu ma su mayar da mu bayi ba za mu zuba musu ido ba a 'yan sun ɗauki makami to sai mu ɗauki makami kenan wani sharar haram ibtida'an wato ka fara ɗaukar makami a matsayinka na musulmi a wata mai alfarma ka je ka yaƙi abokin gabarka wanda za ka yaƙi shi kuna gane da kyau to yanzu mun samu ma wani irin yanayi da sunan addini ko da sunan siyasa mutane ba sa tantance lokacin ma da za su yi yaki ko lokacin da za su farwa junansu misali da wahala ka sami madaukin misali boko haram suna tantance lokacin da suke kai hari kaga ba sa tantancewa madaukin shi'a a kasashen duniya inda suke yaƙe-yaƙe a nan ba su da tasirin da za su yi yaƙi misali amma kasashen duniya da suke yi suna tantance lokacin da za su yi za ka ce ba sa tantancewa to haka yin siyasa lokacin da za su gabza a junansu a yi rigima suna tantancewa lokacin da za su yi daga wanda ba za su yi ba kaga duk waɗannan abubuwan ainihin wato an koma jahiliya kenan irin ta farko wadda Allah subhanahu ta'ala ya hana to dama ita demokaradiyya da kuke ganinta su waɗanda suka yi ta sun ce so suke a haɗu akan wani addini da haka wani malamin larabawa da ya tsaye kallon manufofin demokradiyya sai ce a demokradiyyatu dinun sani ita demokradiyya abinda ake so ta zamanto a rayuwar mutane ta zamanto central religion kama wani globalized abu wanda kowa ya yadda da wannan abin amma bambancin addini ka je kai kana musulmi shi yana kirista shi yana hude shi yana dan shi'a shi yana guje shi yana wanda babu Allah ma da sauransu kowa ije ya rike wancan addini suna sha da shi addini na takalidanci wai abin da ka gada ne ma gado amma wannan izo i zamanto common addini wanda zai haɗe kowa da kowa to shi ma ɗin kuma idan ba fahimce shi ba sai a ta samun rigima da aka kuka ga 'yan siyasa ake ta samun taho mu gama tsakaninsu magoyan bayan wannan da magoyan bayan wannan a lokacin da za su yi ba sa tunanin ni musulmi ne kai musulmi ne a saboda ne yanzu an nuna mana cewa ko abin da muka dauka ita wannan demokradiya ɗin ta fi addinin namu na asali wanda aka ce da shi na gado ko na gargajiya ko abin da whatever abin da suka kira shi da aka dole sai mutane sun yi taka tsantsan a matsayinka na musulmai Allah ya yi maka gargadi kun wuce wannan gargadin a cikin sura ta uku suratu ali imran aya ta ɗari Allah ya ce ya yi wallazi na amanu kula haka tuƙati wala ta'utun na illa wa antum musulmi kar ku ya ku masu imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai ita kuma mutuwa ba wanda ake ba wa notice idan zai mutu daga kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka daina ba da notice idan za a mutu annabi sallallahu Alaihi wasallam ba wani annabi da Allah ya aiko face ran da duk mutuwarsa ta zo sai an sanar da shi cewa za ka ka za ku a rana ka, in ka yarda ka mutu in baka yarda ba a gyale annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai aka baiwa annabi Musa zabi aka zo aka ce da shi zaka mutu rana kaza lokaci sai ce har lokacin yayi aka ce ai ba wani abu in ka ga dama sai a kyale ka wani lokaci sai ce zuwa yaushe aka ce zuwa lokacin da za a karɓi ran naka dan dole dai sai ka mutu kullu nafsin za'iqatul maut sai ce shikenan tunda dai sai na mutu ko menene a karɓi ran lokaci yayi Allah ya sa kun gane to ni da kai abin da sa ba za a ba mu zaɓi ba har da ke saboda musar rayuwa ya yi mana yawa a cikin munan nan yanzu haka da za a zo a rufe kofa a ce ku zo ga aljanna daga nan waje amma daga nan za a kashe ka sai ka ce a bari sai na shiga aljanna tukun a kashe to kuma aljanna ba a mutuwa. Na ka mutuwa aka ce da kai ai sai dai a kashe ka nan sai ka ce to ai can kuma babu tabbas Allah ya sa kuna gane da haka sai ka ce to shikenan je ka sai ka ga mutun ya tafi yasa kuna gane ya da kyau wai inda muke ina kwatanta mana inda muke san mi rayuwa to da haka mu ba za a ba mu zabi ba nan da za a ringa ba mu zabi to da har jikokin mu ma sai mun haife su har ta taba kullun mu har waye duk kowa sai ya zo ya tarar da ka da ka zo ka tarar da kakanka na biyar ko na shida ko na goma Allah ya sa kuna gane saboda haka ainihin Allah subhanahu wataala mu baya ba mu zabi to da aka sai mun lura kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana tashin mutum a aikin da ya mutu na ƙarshe aikin da ka mutu a kansa na ƙarshe da kake a kansa za a tashe ka da aka yi wanda isha guba ya mutu zai tashi ranar tashin alkiyama da wannan gubar a hannunsa i tsalle idake ya fada a wuta yana kwankwadar guba din ina daɗa mai zarbawa cikin wuta wanda ya dau makami ya daba wa kansa in mutu shi ma haka zai fada wuta ina daba kansa wannan makamin fi ka da miqdaruhu 50 alf alfasa, yinin da tsayinsa ya kai kusan shekara 50 kuna gane da kyau to da aka kowa ya tsaya ya ga cewa akan me zai mutu kada ka tafi a misali ai kana gani dalilin wannan rigimar a yi wa wani rauni wani a kashe shi wani kaza ana yi ko ba a yi to kaga idan kai ne ka kashe kana da advance na ka tuba kuma Allah ya gafarta maka in ya ga dama to matsalar shine in kai aka kashe ko ku gane ba to yaushe za ka tuba saboda haka za a tashe ka kana faɗan siyasa kana kare jam'iyya ko kana kare wani mutum kuna gane da kyau kuma dawa da dan uwanka musulmi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar qalu hadha alqatil ya rasulullah fama balu qala innahu harisun ala qatl sahibi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan musulmai guda biyu suka fada suka wa juna makami to da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk makomar su wuta ce sai sabai suka ji gingiringin suka ce ya rasulullah wanda ya kashe wannan babu matsala in ya tafi wuta yayi laifin tafiya wuta dan yayi kisan kai amma wanda aka kashe shi kuma ya zai tafi wuta sai ce saboda shi ma ina buri ne ya kashe wanda ya kashe shi da aka shi wancan zai tafi wuta a matsayin aikinsa shi kuma wancan zai tafi wuta a matsayin mai niyyarsa da aka sai mun yi taka tsantsan wannan demokaradiyya din mu ɗauke ta a matsayin larura ta rayuwa mu rinka gudanar da ita a matsayin ala dole ba don dole ba ba mu ba ita mu addininmu wayan addini ne saboda addini ne da izo da hukunce-hukunce da shari'o'i addini ne da izo da ƙa'ida wannan surar a bayanin da muka ji a jiya ai tana cikin surori da suka zo suka yi bayanin almadaniya menene almadaniya shine zamantakewa yadda ba zan cutu da zama da kai ba kai ba za ka cutu da zama da ni ba shi ne ma'anan mai shugabanci a samu tsari na shugabanci wanda yake mai kyau da shari'a ingantacciya wadda za a ji daɗin gudanar da rayuwa a ƙarƙashinta to shi ne dai Allah subhanahu wata'ala ya ce wani shaharar haram kar ku yadda ku halatta wa kanku ainihin yaƙi a cikin wata mai alfarma ainihin ainihin kai hari ko farmaki ga wani walal hadiya haka nan kada ku halatta wa kanku hadaya wani ya aiko hadayarsa ku tare ta akan hanya da can suna da wata dabi'a idan mutum yana da wasu raguna ko su shanu ko su raƙuma da zai kai wa Allah kyauta a yanka a haramin makka kamar daga nan dutsen ma taib to abin da zai kawai shi ne sai samu wani tsimma ko wani abu sai rataya waɗannan dabbobin sai saka su a hanyar da mutane suke tafiya zuwa maka sai kora su to sai su ta tafiya duk wanda ya gansu da wannan zai taimaka masa wajen dora su akan hanya misali da da suka zo eh, mu dauka ana bi ta katsina abu ta daura misali ne kawai da suka je katsina sai suka yi hanyar jibiya da wani ya gansu sai me sai mayar da su hanyar ina hanyar daura da suka je daura maimakon ainihin su su bi eh, mai addu'a misali sai suka dawo za su dawo hanyar Kano an gane sai wani ya dora su akan wannan hanyar haka za a yi ta yi har sai an kai su ina har sai an kai su harami shi ne allah subhanahu wa sai ce to karku ku haramta kan ko irin wannan hadiyar wani ya gaya ga wata gara basa ta samu da haka bari ya kama karku wasu malamai suka ce a abin da aka ce walal hadiya wato kada ku fasa turawa da hadaya zuwa ɗakin allah mai alfarma wato ku ci gaba da yi kar ku fasa ko da ka tura wani ya kama akan hanya karkace ta yana tura ma kamewa ke yi kai na ruwanka wa ka baiwa Allah Allah da ka baiwa shi kuma ya karba da aka ka kyala wanda ya karba ya dauki kayan Allah sai ka ga Allah zai kyale shi kuna ga kyau to da haka ainihin aka ce walal hadiya ma uhdiya ila al haram shine abinda ainihin aka bayar da kyautarsa zuwa harami min al-humur na daga ainihin wato na daga wato minan na'am na daga dabbobin ni'ima kamar tumaki da awaki da ainihin shanu raƙuma walmawashi da ma ƙananan dabbobi walal haka nan kada ainihin ku haramta kanku wato halatta kanku alqala'id alqala'id jam'u qilada shine abin da ake ratayawa shi ma wata dabi'a ce ko da malamai sun faɗi magana biyu ne akan alqala'id wato akwai mutanen da ba mutanen harami bane ba mutanen makka bane akwai kuma waɗanda suke mutanen makka ne su mutanen da ba na makka ba idan suka yi niyyar za su tafi aikin hajji ko umra a watan da ike ba na muharrami ba sai su sami wata ciyawa ko wani ganye ko wani abu sai sarataya a wuyansu alama ce ta cewa su dinnan bakin Allah ne sun tozo za su tafi wajen Allah za su faɗakin Allah da haka ba wanda zai tsare su akan hanya ya fada musu to su kuma waɗanda suke cikin harami mutanen makka in suna son su fita daga cikin harami zuwa waje sai su yagi wani abu na ciyawa ta cikin harami sai su a jikinsu saboda haramun ne a taba abin da yake dun harami ne ai kuna ganewa to da haka idan ka taba su kuma za ka taba me wannan abin saboda haka ko ina suka je za su je su dawo ba wanda zai taba su an gane to shi ne Allah ce kar ku halatta wannan din malamai suka tattauna mai ake nufi da wannan shin a daina ko ku a'a ana nufin cewa a daina cirar wannan ciyawar cikin harami abdullahi dan abbas yace wannan ake nufi su daina yagar wani abu daga cikin harami na ciyawar sa ko noni wata bishiyar sa su ce za su abin nan saboda duk abin da ya fito a cikin harami haramun ne a cire shi saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani cewa a cire tsiro wanda ya fito a cikin harami sai abbas baffansa ya ce illal izhir ya rasulallah ban banda itacen dogon yaro irin itacen turare din nan da ake cewa ban banda shi ya rasulallah saboda shi suke amfani suna yin jinka da shi shi suke amfani suna yin tabariya da shi suke amfani wajen yin eh, abin nan kujerar zama da irin su turmi da sauransu sai manzo Allah ce illal izhir sai al izhir saboda haka da ciyawa za ta fito akan gadonka na kwanciya to ba ka da ikon da za ka mi za ka cire ta to shi ne sai Allah ya ce to kada ku ringa yin haka ku daina cirewa to matsalar ita ce idan ka je garin makka gari ne mai duwatsu wanda duk suka je sun gani da wahala a wancan lokacin kama gami bishiya saboda duwatsu ne kuma yawancin duwatsun masu santsi ne ba ƙasa ba ne kuna gane da kyau saboda haka sai aka hana wannan wurin da ya fito wani tsiro ya fito Allah ina nufin wani abu da wannan tsarin da ya fito saboda haka akwai abin da yake so shi sa ya fitar da wannan abin ka kyale shi ta yi wata rama ta bayyana a wurin an yanzu gashi muna gani yanzu zaka je zaka ga suna yin dashe shi, ana yan shuka ana kaza ana samun ciyayi da sauransu an gane ku to don haka allah subhanahu wa ta'ala sai ce kada su halatta irin waɗannan ainihin alkalai wato abubuwan da suke rarrataya ɗin waɗansu malamai suka ce a hana ratayawar a kai saboda ɗabi'u ne na ainihin wato jahiliya walal qala'id jam'u qilada wato jam'i ne na alqilada wa hiya ma kanu yuqalliduna min e, shu'ub wato shine abin da suka kasance suna ratayawa na daga gashi a min shajaril haram na daga ainihin wato bishiyar cikin harami liyaman alkhariju min alharam saboda wanda ya fita daga cikin ainihin harami din ya samu aminci ba wanda zai wato fada masa wa muni wa muni muslimun min fi'lihi ko an hana musulmi su ringa yin irin wannan wa nahahum an istihlali shay'in min luhumi alhurum kuma ya Allah ya min shajari alharam kuma Allah ya hana musulmai su halatta wa kansu wani abu na daga ainihin wato bishiya wadda take cikin harami wala tuhillu amina ai alqasidina ital haram haka nan kar ku haramta a kanku a halatta a kanku wadanda suka nufaci daki mai alfarma bi an tukatiluhu ainihin ku yaƙe su kada ku halatta kanku yaƙar wadannan wannan hani ne ake yi wasu mutane suka zo suka yaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa afwan wato lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi umra umrar hudaybiya wanda aka tsare su a hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sa da aka yi sulhun hudaybiya kun ga da yawa daga cikin sahabbai ba su ji dadin sulhun nan da aka yi ba ransu ya ɓaci ya so su kware da gaske ba su ji dadi ba da haka sai waɗansu arna daga gabashin garin madina sai suka zo za su ratsa ta garin madina su tafi su je su umra a lokacin ba haramta yin umra da aikin hajji ga su an raɗin ba kun san an haramta an haramta musu yin aikin hajji ne da umra ko an fara aikin hajji na musulunci ne wanda daga shekara ta goma bayan hijira aka ce kar wani da ya sake zuwa aikin hajji daga shekara ta tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi a shekara ta tara annabi sallallahu alaihi bai ji aikin hajji a wannan shekara aka farlanta aikin hajji sai manzo Allah sallallahu alaihi ya nada Abubakar Siddiq a matsayin amin hajji cewa ijagoranci musulmi da aikin hajji a bana a wancan lokacin da musulmai da mushirikai da arnatan tagariya da 'yan gargajiya da kowa da ake haɗuwa Allah ya sa kuna gane sun san lokacin aikin hajji saboda haka abubakar siddiq allah ya kara masa yadda shi ne zai goranci tawagar musulmai bayan ya tafi allah subhanahu wa ta'ala sai saukar da sura ta tara ita ce suratul tauba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo aliyu dan abi talib ya ce izo ikaiwa abubakar wannan sakon. kuma a karanta suratu tauba akan a taron aikin hajji a karanta a filin ka'aba a karanta a mina a karanta a musdalifa a karanta a arfa a karanta a namira duk wani wuri da ake haduwa a karanta wannan surar kuma a yi sanarwa ga sanarwa daga manzala Allah Salam daga bana kada wani arne ko wani mushrike ya sake zuwa aikin hajji kuma kar wani mutum ya sake yin dawafi da ɗakin Allah tsirara an hana saboda ka suka je suka wannan sanarwa to ainihin da shekara ta goma ta zo shi ne annabi sallallahu ala'asala mai ya aikin hajji kuma shi ne aikin hajjin bankwana a nan ne kuma ya ce hudu an ne mana suka ku ku koyi aikin hajjin ku a wurina to a shekarar da wato shekara ta shida manzala Allah sallallahu ya je yi aikin umra sai mutanen maka suna shi yin umra din sai dawo gida aka yi sulhun hudaybiya iso ke hadayarsa anan aka dawo gida to sai wasu mushrikai suka taso daga gabas za su je ainihin su yi aikin umra a makka sai sahabbai suka ce da manzo Allah ya rasulullah mu ma waɗannan mu tsare su kamar yadda yan uwansu suka tsare mu ba sun tafi za su yi ba an hana su to su ma tun da an hana su su ma su ne su hana to shi ne Allah ya ce a wala aminal albayt haram, wanda duk ya fito ina faci dakin Allah mai alfarma zai je aikin haji ko umra kar ku hana kar tsare shi kada ku ce za mu rama irin abin da aka yi mana an gane eh, wala aminal albaita alharam ay qasidina albayt haram bi an tuqatiluhum wata dohu, ainihin wato ku yaƙe su ku kange su gabiran zuwa ɗakin Allah a bi an tuqatiluhum ku yaƙe su ya bi gona fadlan yi riskan min rabbihim suna masu neman arziki shi ne falaladin da aka fada nan daga wajen ubangijinsu tijara da yin kasuwanci wa ridwana kuma suna neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala. ridwanan minhu wato wani yarda daga Allah subhanahu wataala bi qasdihi da ainihin nifatar ɗakin Allah din bi za'imihimul fasid da ainihin abin da suka raya wanda yake mara kyau min eh, bi man'i man ah, za'imihimul fasid saboda ainihin abin da suka riya ainihin wanda yake mara kyau nusiha من هذه الأحكام حرمة القتال في في شهر حرام أتيجي وأنه كنتم كنتم مكجي an soke haramcin yin yaki a cikin wata wanda yake mai alfarma bi kauli ta'ala da fadar Allah madaukaki da yace qatilu eh, waqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum ku yaki mushrikai a ko ina kuka same su ma'a menene wa'adami wa'adami amini wa eh, eh, eh, can sai ce me mani amini albayt ah, wa'adami kuma da barin hana ko tsare waɗanda suka yi niyyar tafiya ɗakin Allah mai alfarma ba'da a haza bayan wannan shekarar tasu walƙala'idullati qala'idul lati kanat fil jahiliya da kuma ainihin rataye rataye waɗanda su kasance a zamanin jahiliya yuqalliduna min millihai, shajaril haram wato suna ratayawa jikinsu daga fatu na bishiyoyi wanda suke na harami ai kishiruhu abin da ake cewa liha shine alkishir alkishir shine abin nan kamar bayan bishiya wannan abin da ake iya gashi an gane wa qala ba'dhum wasu malamai suka ce lam yunsakh illa alqalain ba abin da aka shafe a cikin wannan ayoyin a cikin wannan ayar daga waɗannan hukunce hukuncen sai alqalain li'annahu min amalil jahiliya saboda shi abu ne wanda mutanen jahiliya suke yi wa idza halaltu idan kun warware harama ku min al-ihram in kun cire harama bayan kun gama aikin hajjin ku da umra da kuka yi niyyari fasadu an ba ku dama ku je ku ci gaba da yin ainihin wato yin farauta amru ibaha wannan umarni ne na halacci saboda ka'ida usuliya ma kana manhiyan lisababin يعود إلى أصل حكمه قبل الحرم أو قبل النهي abin da aka yi hani ga biransa wanda gabanin a hanin halal ne ko yana da wani hukunci to idan wannan abin ya wuce sai kuma hukuncinsa na me na asali kuna gane da kyau saboda jiya idan kun tuna mun faɗi wata ka'ida usuliya al'amru min al'adna ila al'a'la ila al'adna yufidul wujub umarni daga Allah ko manza Allah zuwa ga bayi na ba da fa'ida ne ta wajibi sai dai an samu wata karina da take nuna wannan ba wajibi ba ne, sai zan dubi ne to yanzu wannan da Allah ce fasadu ku yi farauta kun cire kun gama aikin haji ko umra umarni ne ko ba umarni ba ne? to yanzu kenan duk wanda in muka bi wancan ka'idar wanda duk ya gama aikin haji sai yayi ne farauta to shin haka ne kun ga ba haka saboda me saboda an haramta yin farauta din ne a cikin harami ko lokacin da aka sa kayan me harama kuna ganewa to yanzu tunda an wuce wannan wurin to sai hukunci ya koma ne asalin inda yake bari ba ku misali yanzu aka kunfu ganewa za ka yi sallah kafin ka yi kama kai kabara harama ya halatta kai magana ko bai halatta ba ya halatta amma bayan ka kabara harama fa ka bai halatta ba kuna ganewa to kamar haka to idan ka gama sallah ya halatta ka ci gaba da magana ko mai halatta ba ya halatta kun fahimta to kamar haka da haka wannan umarnin anan ba umarni ne na wajibi ba ba na mandubi ba wai ana so a yi ba ne a'a hukuncin ya koma asalin inda yake ne farauta asalinta halal asalinta mai dare halal ba wanda ya ce wajibi sai an farauta ba wanda ya ce ana so a ringa farauta amma ya halatta a yi ne a yi farauta kuna ya da kyau to da haka yanzu da aka hana ga wani yanayi ya sa an hana yin fasadin to yanayin ya wuce sai hukuncin ya koma ne inda yake an gane to da haka irin wannan umarnin da kake gani in ka gan shi kana kokari ne ka tsallake wannan lokacin da aka hana ka ka fuskanci lokacin da yake mi kamar yadda hukuncin mai asalin inda yake misali irin wannan suna da yawa cikin alkur'ani kamar suratul juma'a idza qadaytumus salata eh, mene idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah yanzu aka yi da sallar juma'a wajibi kowa sai tafi kasuwa ai ba wajibi bane kenan an haramta yin saye da sayarwa lokacin da lokacin juma'a ko liman ya hau kan mumbari ko abin da ya kama da haka yanzu ya gama sallah an yi hudba an yi sallah an gama wanda zai je kasuwa ya je kasuwa wanda zai tafi gona ya je gona wanda zai koma ofis ya koma ofis wanda zai ci gaba da wata mu'amala ta sai mai, ya ci gaba amma dai wannan lokacin bai halatta ba in liman ya riga ya hau kan mumbari duk wani abu da kake haramun ne ba aikin tafiya masallaci ai kuna ganewa kada mutum ya ce ai bari mazan karasa wannan cinikin wannan cinikin ɓatacce ne babu shi amma za a warware shi ko ba za a warware shi ba shi ne abinda malamai suke sabani kawai a kai amma dai cinikin ɓatacce ne shari'a ta hana shi kuna gane da kyau saboda haka kamar irin wannan ne da haka ba lallai ne dan mutum ya gama farauta sai a aikin hajji sai ya yi farauta ba irin waɗannan kamar yadda na faɗa na muza je kawai muka bayar ainihin da abin nan da aka yi ce wa idan halartun fastadu amru ibaha wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum ay yaksibannakum shana'anu ay bughdu bughdu qaumin kada kin wasu mutane ya sa ku shine yaksibannakum ay yahmilannakum wato ya dauke ku isa ku yi wani abu akas shana'anu qaumin bi fathi an an karanta shana'an wato nunun din an yi mata fata wa ƙuri'a bisu sukuniha an karanta da yi mata ainihin wato ɗauri shan'an ko ka ce shana'an ko ka ce shan'an wato da fataha ko da ɗauri duk ma'anansa shi ne ƙi na wani mutum wata hasada kake masa ko wata ƙiyayya da take tsakaninku ko wata gaba ko abin da ya kama da haka kada ya hana ka kai masa adalci kada ya hana kai masa adalci Allah a an saddokum dan sun kange ku sun tsare ku anil masjidil haram ga kara karasa masallaci mai alfarma an eh, an in zamanto kun ƙetare iyaka a kansu wato kar ku zalunce su bil da kisa wa gairihi da waninsa wata awon ku taimaki junanku a bisa ainihin yin ɗa'a ga Allah fi'ili ma umirtum bi wato aikata abin da aka umarce ku da shi wa taqwa da kuma bin Allah subhanahu wataala bi tarki ma nuhitum anhu da barin aikata abin da aka hane ku ga barin aikata shi wato can eh, eh, ta'awanu alal birri albir yin da'a ga Allah wajen yi a taqwa tsoron Allah shine yin da'a ga Allah wajen barin abin da ya hana kun gane babbancin guda biyu aka ce albirru wa taqwa asalin aka ce albir ya hada aka ce a takwa aka shiru ta hada me albir kenan bainahuma umumun wa khusus wato sukan hadu sukan me rabu in suka hadu su biyu ga wannan ga wannan to kowanne yana cin gashin kansa ne kowanne yana daukar ma'anansa nan da yace wa ta'awanu 'alal birri ku yi da'a ga junanku wato ku taimaki junanku wajen bin Allah subhanahu wataala da aikata abin da ya umarce ku da aikata wattaqwa kuma ku taimaki junanku wajen yin ɗa'a ga Allah da barin abin da ya hana kar ku aikata wato zan aikata aikin alheri ka taimake ni in ga zan yi mummuna ka taimaka ka hana ni an gane in ka hana ni kame ka taimake ni shine ma'anan wa ta'awanu alal birri wattaqwa mun gane ko wala ta'awanu kada ku taimaki juna fihi hazfu ihdat ta'ain fil asl akwai shafe ta guda daya daga ta guda biyu a asalin karatun asalin karatun wala ta ta'awun an gane waccan ta farko dama haka take wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa ba za a ce wa ta'awunu ba a wa ta'awun saboda mubtada ne amma nan ce wala ta'awunu ai wala ta ta'awun an gane aqaf ne kada ku taimake ne to amma ita ma sai aka shafe ta ɗaya daga cikin guda biyun sai aka ce wala ta'awanu 'alal ismi kada ku taimaki junanku a wajen sabo bil ma'asi da ainihin aikata laifuka, wal udwan da kuma ketare iyaka a ta'addi fi hududillah wato ketare iyakokin Allah al-ism abinda ake cewa al-ism sabo wanne da barin aikata abin da Allah ya ce aikata shi ne mai shi ne al'isa wato Allah ya ce a yi kaza mutum ya ƙi shi ne al'isa al'uduwan shi ne mutum ya aikata abin da Allah ya ce a aikata fiye da yadda ya ce aikata ko kuma ya aikata abin da Allah bai ce a aikata ba kun gane babbancinsu guda biyu kamar can albir da attakwa nan kuma al'isim da al'uduwa al'isim Allah ya ce ai mutum ya ƙi shi ne al'isim idan aka al'uduwa shi ne ya yi abin da Allah ya ce ya amma sai wuce gona da iri kamar yanzu misali ba mun yi asar ba raka nawa muka yi raka hudu sai ce kai ni ina jin karfi takwas zan yi ya yi ta'adi ya yi uduwa kuna ganewa ko kuma da ya tashi sai ya rage an ce a yi hudu sai ce kai ni yau kazala nake ji an zama na yana ni wahala sai ya uku ko biyu kuna ganewa shi ma ya sunansa al'udwan ko kuma wannan abin Allah bai shar'anta shi ba haka kawai ya dauko shi ne sai shar'anta shi to wannan shi ma sunansa al'udwan wata rana aliyu dan Abi tsali Allah ya ji kansa a Allah ya kara mashi yadda sai gane wani mutum kullum idan yi sallar la'asa sai koma wani gefe haka santar inda kabarin manzala sosai sallallahu alaihi sai ka bar harama amma daga can baya ba zai zo dan kada a fahimci wani abu sai koma can baya ka san yan bida sun dade suna mi suna kwantan bauna ko ba ku gane ba to amma duk inda suka kai da kwantan bauna su kuma ahlus sunna sai sun mi sai sun gane ah, Ali na bi Talib ya shi kamar jiya ko shekaran jiya to sai makin nasa jiya sai ya sake sa sai daɗa ne makin nasa yau da ya je yi haka zai daga hannu ya abin da sai rike hannunsa ya ce bawan Allah wannan wace sallah kake yi yanzu amirul mu'minin dan nayi sallah Allah sai tuhume ni akan nayi sallah akan sallar Allah zai tuhume ni sai ce a Allah ba zai tuhume ka akan kai sallah ba amma zai tuhume ka akan ka saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana yin sallah a daidai wannan lokaci kuna ganewa inda an kyale shi sai na biyu ya zo sai na wana uku ya zo sai nawa hudu sai na biyar haka da'a take yaduwa take yin yawa haka ne idan aka ganta wajibi ne a hana ta in ba haka ba za ta jawo bala'i a cikin al'umma abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda Wata rana abu musa lashari abdullahi dan kais, ya je isa me shi lokacin fitowarsa sallar asuba ice lafiya kake tafi wannan lokaci ce wani abu na gani amma abin da na gani alheri ne a masallaci na gosu suna haduwa akwai jagoransu ina zaune sai ce ku ce subhanallahi sau kaza sai su faɗa ku ce allahu akbar so kaza sai su faɗa ku ce la ilaha illallah so kaza sai su faɗa kowa da tsakoyi a gaban sa yana girka abin da kace sai ce to me kace da su sai ce ban ce komai ba ina jira in ji menene ra'ayinka akan wannan matsala suke ne suka fita suka tafi masallaci bayan an idar da sallah wannan mutum sai ya ja tawagar suka je suka ware sai suka zo suka akwace kaza sai abdullahi dan masudi ya zo ya tsaya kansu ya ce kai jama'a me kuke haka suka ce ai muna ambatan Allah ne muna tasbihi kaza kaza kaza sai ce kamar yaya eh ai gashi gashi gashi sai ce a ah, wannan bane kan sai suka ce haba abdullahi dan wasu hala gafarta malam Allah zai mana azaba ne dan mun yi tasbihi mun yi kaza kaza sai ce a ah, ba zai muku azaba dan kun yi tasbihi ba amma zai muku azaba dan kun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da kuka kawo bid'a ce sabon abu ne a cikin addini gal ba a san shi ba da haka wajibi ne ku bari ko kuma ku yi da'awa ɗaya biyu ko dai ku ce kun fi manzon Allah da sa ilimi ko ku yadda kun kawo sabon abu a cikin addini sai sa ka fata take su isa aka me aka fatattake su to ibida eh, an ta riga ta ɗarsu a zuciyar mutum ba ba karamar sa yake rabu da ita saboda illar bid'a da kuke ganinta ta fi ta kafirci dan shi kafirci shi mai kafir ya san me yake yi kafirci yake yi illar bid'a ya ta fi ta aikata haram wanda yake aikata haram ya san me yake aikatawa haram amma shi mai aikin bid'a me yake gani shi gani yake yi ai a cikin musulmin ma shi na me na musamman da haka yau da wuyansu ya kauri suka ji kahonsa ya kai su karu sai suke cewa wai Allah su bashi ma suke bin Allah in ya saka su aljanna ma bai biya su ba suna bin sa bashi in ka ce saboda mai sai su ce akwai aikin da suka yi kuma Allah ainihin kai da baka yi wannan aikin ba Allah ya saka ka aljanna su ma ya saka su aljanna idan ran wancan aikin da suka yi kun ga dan bid'a ku ko kun ga bid'a inda take da aka koru waɗannan mutanen sai suka koma can kan wani dutse a wajen garin kufa sai suka je na kai sallah sai su sulale sai su tafi sai su je sai su yi da ya ga sai suka yi ƙarfi sai suka gida wani ɗan musalla a can a sama shi ne asalin zawiya da kuke jana cewa haka ko su masallaci da ake da su masallacin zawiya ko wannan shi ne asalin masallacin zawiya wato a keɓe wuri guda bayan ga masallacin da kake sallah ga kuma wani da kake me kake wata ibada ta musamman saboda haka sai su fita sai su tafi abdullahi dan maso da labari izo ya same shi sai ije isa same su mutane aka je aka rushe gurin yace wallahi muna garin nan ba za ku kawo bid'a sai dai ku bar garin to shine asalin waɗannan bidiyoyin da kuke ganin su ga sanan sun zo sun cika duniya wani ma idan ka ce ina yin bida sai dinga ganin ka zage shi ko ka ci masa fuska ko ka wulakanta shi ko kai kaza ko kai kaza ko kuma wani irin ga ganin in kai baka yin wannan abu ba ma ka kaunar annabi haka ne ko ba haka bane yanzu mutane da sun ga baka maulidi kai baka kaunarwa annabi yanzu da muka zauna sau nawa muka faɗi sunan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan sa nawa muka karanta sau nawa muka yi masa salati akwai wanda zai yi kididdigewa ka je ka bi kasa din da aka yi sai kana bi kana lissafa sai ka bata haka ne ko ba haka bane to amma kai duk baka kaunar annabi wanda zai tuna shi a wata guda a shekara shi ne yake mai ƙaunar annabi illar bida kenan wato in a ashiya wato ta birkita abubuwa ta musu kai da mai kai da kafa da mai ake tafiya a da kafa to haka ce da ka za a tafiya ya aka ga da matsala Allah ya ganar da mu to wannan ainihin wato illar bid'a kenan shine Allah subhanahu wataala yace wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan haka ne ko eh, eh, wal udwan ai menene at fi hududillah wa taqullah Allah ya ce tsoron Allah bi khafu iqabahu ku ukubar Allah subhanahu wataala bi an tuti'uhu masa da'a wallahu shadid lallai Allah mai tsananin ƙoba ne liman khalafahu ga wanda ainihin ya saba masa ina roƙon Allah subhanahu jagora ya dora ma kan daidai to yan wakaratun karatun dai kun ga inda yake tafiya an gane ita surar dama sura ce ta mi ta hukunce hukunce hukunce hukuncen nan kuma duk sun me sun shafe mu ko bu su shafe mu ba yanzu abin da ake bukata yan uwa masu albarka shine wannan karatun sai kai transferin nasa zuwa me rayuwarka ai jiya mun ji magana kan alƙawari yawan ladina amanu awfu bil uqud mun ji magana akan halal da haram almajiran wani filosof filosofa wani ana sha shi shi filosof alkindi sai suka ce da shi ala gafarta malam kai mana littafi mana kama alkur'anin nan sai ce to zan muku sai keɓe ikulla kansa bayan kwanaki sai fito sai ce wallahi ba zan iya ba ice kuma ba wanda ya isa ya iya suka ce aka yi ce ina buɗe ƙur'ani sai suratul ma'ida ta bayyana a gare ni ice sai na ga allah subhanahu ta'ala a cikin ya yi magana ya yi umarni da cika alkawari ya yi hani gaburan sabawa ya yi bayanin halal da haram a dunkule sannan kama rabawa ice duk a cikin ɗara biyu ice wannan mutum zai yi ice ina buƙatar sai ya yi mujalladai ne da yawa sai ya yi volumes masu yawa haka ne ko ba haka bane magana to shine yanzu kun gana faɗa kenan ko yanzu Allah wannan ayar da ya faɗa wannan bayanan idan da za a tsaya da mun tafi muna kawo ayoyi da suke taimaka mata a cikin alkurani to kuna ganna jin yau rabin ayar ma ba za mu gama ba ko to ashe we are blessed da Allah ya ba mu iko ma muka gama wannan ayar ayo a cikin awa ɗaya ina roƙon Allah yi mana jagora kar kuma karce kullun awa ɗaya aya ɗaya ko sahabban manzo Allah sallallahu da kaifin basirarsu da su da ba su bukatar wannan bayanin da muke yi a wurin suna koyar aya goma goma ne daga wajen manzo Allah ba sa wucewa sai sun haddace ko sai karantawa sai sun haddace sai sun san hukunci sun san umarni sun san hali sun san abin da yake daidai ba daidai ba duk wani abu sirri na ayoyin sai sun sani sannan su su dora abu yanda za mu zo muna irin wannan karatun yaya kagan na ga azumin zai wuce gaba dai ma ina jin ayyade za mu tsaya kan to Allah ya datar da mu ya dora ma kan daidai abin da mu fada zan daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuri Allah ya fi mana abin da yake na yake Allah ya ba mu ikon aiki na ne santa Allah ya ba mu ikon ne santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته